shi na tambaya idan mace za ta yi sallah ta farilla za ta yi ikama ko za ta yi ikama ba to ko namiji ya bar ikama sallah ta inganta wasa hannu wa in tulika hamdan sallah na suna inganta ko da ko an bar ikama da gangan ita kuma mace watan wa'in akamun mar'atun sirrin nudib wa'in akamun mar'atun idan mace ta sirra a sarki da ba ikama mace mandubi ta na miji sunna ce don haka mace in ta bar ikama ba ko ni ko ta bar iqama dubi ta bari amma ta ikama ya yi wannan kasan ba ta sirran nabi wanda da bai iqama ta hasirran an so mace ta ikama amma a sarki ba ne ba

manzo Allah shi cewa sallu har kaman ya kula la ilaha illallah ko sallah duk bayan wanda ke cewa la ilaha illallah duk mai kalmar shahada ana sallah baya gare shi akwai wanda sun kace aka ma da hakan da Abu Hanifa wa an ce kuka yi ana bi sallah <laughs> <laughs> <laughs> kuma shi da hujja ba ka ce bai da hujja shi an kai kuma ya kula la ilaha illallah to ashe in ka diba nan ga ah, duk wanda sai ce Allahu akbar kai baka bara eh me mun ka ce yanzu tabara ko da ko shi Thank you. Allah ka harshe karanta a kuma sabai sabai na magar sallallahu alaihi sun kasance suna sallah bayan mutane kuna wanda a san ba adalai na fajirai na fajirai na kware-kware da gaske sahabbai sun yi sallah baya ga ainihin a waɗanda ya kasance sun yi halifanci kuma sun saba kware-kware da gaske sun yi ababen da ba su da kyawu akwai wani halifa wanda ba zan kira sunan shi ba ya zo wajen sallah ya zo ya sallah ya yi wa yawa sahabbai sallar su bayan tayar ka a ya ce hal a dirkun kuna so in kara muku <laughs> sai ya akwai sahabi cikin su ya ce wallahi ko raka a goma kai zamu bi ka saboda mutum Allah ba mu kwanne mai muku da'a ta kama ba mu sallah ko Yeah. <laughs> Allah ya sa Allah ya sanya musu na albarka wannan neman addu'a kan zai bude gidan burodi Allah ya sanya musu na na albarka a wannan ba gaskiya ba ne mace ka yadda aka rufe sabacin da ita saboda bara a barra mahaifa shi ko namiji bai da mahaifa balle a shi idda kanta نعم wannan tambaya ce bai dora sa ko wasu sun wasu da ce Allah ya matsalar nan ba tun azumi da an kashe a yi wace azumi a shi wani azumi wai ce a yi batun kuma azumi kamar an ana ka azumi azumi ba ana ka ba kamar shekarar da sallar gada alfi ba mu san sadda sarki a ranka ya ba da umarni a ranka azumi an ka sannan ya ba da umarni an ga wata aji an aji mu abin da mu amma ba jisar da sarki musulmi ya yi shaidar cewa a ranka azumi ko a kowanne ji a ah. to mai tambaya ka ji ko wani ba Allah ya ce wari yana da aboki ma tana samun matsala in ta samu cikin wata samu ciki ya wata abu za a samu kalli a sami zuwa haihuwa ta yi a samu matsala ko kuma ya zanta watan na uku ba shi na ya ce wai sai ya fito ɗaya eh, ba shi labarin ya cikin da ta sake samu wata gudun horon haka nan ya kai ta aimata operation an ɗiba a ciki shi na ce to yi a matsala haka ga shari'a ana da a yi haka nan ah, mun yi bayani cikin kitabul kai cewa idan watan ciki ya kai idan watan ciki ya kai lokacin hirka lokacin halitta shi idan aka duk sai hukuncin kashin kai gare shi ana ba shi hukuncin kisa amma in bai kai lokacin a halitta ba kabla ta haɗu gabanin halitta shi da busa mai rayuwa bai bayanin akan cewa haram na yi amma bai kai matsayin kisa ba amma in ya kasance ba ta haɗu kina wajen haram na ko matsayin kisa a kaje shi don haka an biyo shi gurin tun hamdu ba gurin tun da tun an biyo shi bawa farantaccen bawa ko kuma baya farantacciya ko kuma shi azumi da wata biyu da ci wata uku na gare su wata uku na gare su bai kai wake nan ko bai yi da kai ba don haka haram ne ma akar baka la wannan fatawa sun yi ta akan wai haka da ya riga yayi na wannan kenan wai kamar in ta sake ɗauka kuma sun kaga ina haka yanzu yanzu a ji hukunci ba ai an ji a idan ba a sake haka ne ba a kashe ba a kashe wata rayuwa don cikin wata rayuwa kamar irin nasi wanda yake yana iya zubar da ciki ko ya kai wata bakwai eh. to sai ya ci irin wanga hukunci eh. sai kuru ya kama shi eh. sai ya ce ya tuba to sai an kama kan lahar shi na yin kana azumi ko su ba da bawa ko gona ko to yanzu nan ga a kamar irin nasi wanda ya kasance bai san irin wannan hukuncin ba amma kuma giya sai ya tuba ma Allah daga abin da aikatarin wani ya zo da irin wannan matsala wanda sun ya shi aikata wani aiki shi shi na nufin jinga shi kai ko kuma jinga aka yi shi ya bi irin wannan aikin yadda ya sai tuba ma Allah to irin wannan dole shi na ga wace na ga wanda sun ya shi fitin da bai sani ba kuma ya tuba ma Allah akan abin da aikata ba a yi wasu koyi wancan an kai wancan an kai abin da hukunci dan da ma wacce ne ga shi adda shi adda mas'uliyya ta duk mas'uliyya ta ce ta amma da ya sani da shi da shi dukkanin su yi musharaka a da shi kai dan a hukunci hukunci wanda ya kasance mai mai zurfi ne wanda ba bai nan hukunci ba to jahilci ne na da wanda jahilci ne wani sha da uzuri akan hukunci wanda ya kasance bai nan na kowa da gasa to akwai ababen da aka uzuri da jahilci gare su akwai ababen da kasance ba uzuri da jahilci gare su na kamar direba da na kashe kawai mutane a kawai mutum goma hmm. ba da nan ba amma da kullum hmm. shin duk suka dukkanin suka baki da sai ya yi wannan azuman nasu wata daya shina tambaya akan direba wanda ya kashe mutane kamar mutum goma da kuskure to kashe mutum goma da kuskure ya zai kasance shin take su yi mota ta kuce mishi tattake su ko ko dai sama suke ko ya abin yake dan akwai bambanci tsakanin a wanda ya koro dabba da wanda a samanta da wanda a jayayyarta kiyaye da wannan ko a ana ya ba su hukunci guda kamar da mai tsara ya ce wasa'iku warrakibu walƙa'idu nuna lima waɗatin dabatu da wanda ke koran dabba duk abin ta take ta halaka shi zai biya shi da wanda a samanta in ta taki abu zai biya da wanda a jayar da ta taki wani abu zai biya an kiyaye da wannan to mota sai mu ba ta hukuncin dabba shi aka ce mai ilhaqun naziri bin naziri riskar da tamka da tamka mota dabba ce dan kafa hudu gare ta dabba kafa hudu gare ta yan kuma hukuma duga ta aka ce ma dabba kullu ma ya dubbu Allah kan duk abin da ke tafiya bisa ga kasashe ake kira dabba don haka mota dabbatun ta an kiyaye da wannan don ƙarshe kenan ga direba in shi na jaye da mota in da ya kasance bai saba ma ka'ida ta tuki ba cikin gari a ta sittin waje a ta ɗari da ishirin kuma wasu kasawa ko ɗari ko tamanin ga wasu motoci akwai wata da aka sanya ma tamanin yanzu cikin motoci da tuwa suka yi in ta wuce tamanin za ka je za ta kawo ƙararrawa akwai wanda iyakar ta ɗari in ta wuce ɗari za ta kawo ƙararrawa akwai mai ɗari da ishirin in ta wuce haka za ta buga ƙararrawa to in irin haka nan nan ta wuce ƙararrawarta ya kasance ya take wani abu da wannan danganci na in cikin gari na kasance sittin shi ka tafiya ya yi wani abu nan kuskure na in ya wuce sittin ya kai saba'in ga ƙa'idar sun kasa ta doki wanda ya zo danganci ba kuskure ba ne to wanda take mutane da kuskure in mutum ɗari take sai ya azumi sai ya azumi watan a ɗaya azumi watan wata biyu su ne saboda ba rayuwa guda bace abinda abinda mai askari ya ce wata adda addada bi ta'addudil qatala wata addadatil kafaratu wata addadatil diyyatu da kafara da diyya suna kwankwamtawa bi ta'addudil qatala da adadin wanda mutum ya kashe gwargwadon adadin abin da aka kashe gwargwadon kafara gwargwadon adadin abin da aka kashe gwargwadon diya saboda ba rai guda ta kashe ba wakati ma ha an annan nafsa bin nafs ba rayuwa guda ba ce rayuka ne da yawa don haka wanda kashe wanda kashe rayuka da yawa akwai kafara da shi ga kowane mutum ga kowace rayuwa don haka wannan wannan abin da annasi kenan nasi na kuma da kasance numa ba su ne akai ne ba ba shi da hilaba matsala ce wanda ya kasance maluma sun yi a kan duk maluman duniya gaba ɗaya sun yi a kan cewa duk wanda ya kashe wata rayuwa sai ya biya ainihin diyata bayan ya biya diya in ya kasance da kuskure sai ya yi azumi an gane wannan man kata da mu'minan ko muta amida fa jazaa'u hannun in juziya lokaci ya ina so ku tambayoyin ku cikin ku da muku so ku tambayoyin da cikin ku ji su kuma magana ba lokaci ya wannan minti hamsin da tara suka ashirin da wani lokacin kiran sallah babu du'a inda nida'i babi mai bayani akan addu'a lokacin kiran sallah lokacin kiran sallah ba akwai yau da ke kaka gani shi kai a to gaskiya na an yi tambaya nan a faƙulu misali ma ya ƙulu ma'azin ko hadin da abin da bai kiran sallah ka faɗa ba sai ya ƙare ka to kai kuma ka bi da baya ba ka shi nake nake kai a'a in ya faɗi kalima kai faɗi wannan kalima in ya faɗi kalima ka faɗi wannan kalima har ku kai ƙarshe tare da shi in akwai ƙarshe tare da shi kenan ka ƙare inda da da'i kenan lokacin da hakira sallah kai koyi da shi in ka ƙare sai kai addu'a tun da aka yi ƙarshe tare da shi kenan sai dai in ya kasance wani uzuri ya gitta maka shi da ko da ko da kan farka har ya kira sallah ya ƙare to wannan ka samu in dai ba nisa yi ba kila da karewa da sai ka farko hankali ka na nuri hankali kira sallah ba hankali kira sallah sai ka farko hankali ka komo gare ka to sai ka bar kai kira sallah ne kai koyi da kira sallah a ce lokaci a ce lokaci a kada